kimanin shekaru uku da suka shige jihar gombe na ɗaya daga jerin jihohi mafiya talauci a najeriya amma a halin yanzu jihar ta kawo kan talaucin da ya addabe ta inda yanzu jihar ta gombe ita ce ta uku a fannin tattalin arziki a najeriya kamar yadda gwamnan jihar ibrahim hassan dan kwambo ya shaida a jawabinsa ga al'ummar jihar daga nan da muka gani yanzu ba an yi rikici a cikin jihohi shida aka ɗauki jihohi guda shida aka yi mejere a cikin jihohi shida na wanda lagos na kano na ciki ajiya na ciki da sauransu ko ta uku. Sosai sai dai talakawan jihar irin su garba tela suna cewa talarci na nan a wanda. a matsayina na kanaka kuma ɗanyar wagana a cika gaskiya magana ta tela suna cewa to sai dai talakawan jihar irin su garba tela suna cewa talarci na nan a gombe a matsayina na talaka kuma dan yarwa gana hakika gaskiya magana talauci a gombe yana nan yana addaba mutane gaskiya muna fama da talauci na kuɗi a jihar gombe da yadda kowa yake tsammani gwamna yana ce yanzu tattalin arzikin jihar gombe ya inganta a karfin tattalin arziki. Kawai ai ka san shi wanda ya koshi baya jin yunwa sai gwamna ne yana ganin kuɗi a gaban fa mu kan ba mu gani ba kana ka dai da za ta shiga kasuwa daga yadda mutane suka yi gangan ba a siyan komai saboda haka magana talauci aka ce babu shi a gombe to an ci talakan ta. Malam Musa Ishaku mai fashin bakin al'amuran yau da kullum a jihar ta Gombe ya ce an samu ci gaba a jihar

ba gudu suke da mutane ne su jawo masa farin jini suna jawo masa arziki da talauci ba sa ɓoya abdulhab muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya